tsakanin Buhari da Atiku wane ne kake ganin zai yi nasara? Eh to ga dukkanin alamu gaskiyar magana Buhari shi zai yi nasara saboda dalili na farko akwai gwamnati a hannunsa. Dalili na biyu kuma gaba ɗaya ƙasashen yarawa kin ga Buhari suke yi. Sannan a jihar Arewa zai kuma samun wani yanki. Sannan a Inyamurai ma tunda a da a baya ba su zaɓe shi ba. Yanzu suna ganin ana yin gwamnati ba shi ba su saboda haka suna ganin za su iya shiga wannan gwamnati su ma saboda su gyara wancan kuskuren nasu na baya waɗannan dalilan nake ganin kamar Buhari cewa zai yi. Tsakanin Buhari da Atiku wane ne kake ganin cewa zai yi nasara? In Allah ya da Atiku ne zai nasara. Ko me yasa ka ce haka? Saboda an ce ana biki a gidan suka ya gani a ƙasa. Mu kuma ba mu gani a ƙasa ba har yanzu. Yanzu kana nufin kenan babu wani ci gaba da kuke samu. Ai wallahi da ci baya. Sai da ci ba ɗari bisa ɗari. Domin kin gani magidanci ne. shekara ta goma sha da aure da ina sayan buhun shinkafa dubu goma sha hudu sha bakwai har ta koma ashirin yan tana dubu ashirin ba kaɗan amma yanzu ba a cikin kwanciyar hankali kuma kuke ba ba kwa ganin cewa an samu kwanciyar hankali a ƙasa gaba ai kwanciyar hankali Allah ne yake kata ba dan adam ba dan yanzu da Buhari ya mutu wasu ma su je su yi masa jada amma gwara da Allah ya sa ya zo ya shekara hudu yanzu kuma mutan kaɗa da shi domin ba mu ga komai ba amma baka gan cewa zaman lafiyan ko da dai a ce Allah shi yake kawo amma akwai sila ai baki sani ba tun iyaye da kakanni shekara 200 da ta wuce ake mana addu'a tun kafin mu zo duniya Allah ya kawo zaman lafiya kuma Allah ya kawo domin jarraba ta ko ina ubangiji yana jarraba bawa amma mu yanzu kin ga ba da muka gani tsakanin Buhari da Atiku ne ne kake ganin zai yi nasara insha Allah mu dai talakawa mu a tunanin mu in Allah da mana mana addu'a Allah ya ba ba harisu na da sa'a Allah ya dauka shi ya ba shi sa'a kaje ba shi rinjaya kan wannan abun dan muna tunanin inda ya dauko da al'ada inda ya dauko ne mulkin sa nan ga mu Najeriya ɗan Najeriya an maka yakuri ci gaban zai zo amma in maka ce za mu yi mu ce za mu saba kuɗi to ko wallahi za mu shiga wani yanayi wanda nan gaba za mu zo muna shiga hukumu duba ku ga irin sana'o'in mu muna nan amma a kan Allah sa da muna sa nan gaba Allah zai buɗa mana buɗan mai rota Najeriya sai ba muna nan muna yi shi janar kuna ganin cewa kenan shine zai kawo gyara a muna sa ran shine mai nasara abin na ga Allah ne Allah da shine mai nasara kuna ganin cewa kuma shine ya cancanta da wannan kujera ai duk wanda aka tambaya ga mai hankali ga mai nutsuwa ba da shi ya bi cancanta kan atu duk wanda za a tambaya in dai ka san abin da kake dan Najeriya ne kai dole ka zaɓa dole ka zaɓa Buhari ba da shi muka zaɓa kuma Allah da muna nan muna dan Allah shi mu ƙara zaɓa Allah ya bai sa da nasara tsakanin Buhari da Atiku ne ne kake ganin zai ci nasara ah, Buhari Buhari ne zai ci nasara. Buhari? Eh. Sabida dalilai da yawa. Ah, na farko shi mai girma Buhari ya kawo tsaro da gyaran tattalin arzikin ƙasa. Saɓanin waccan tafiya ta baya wadda su a ciku suka yi. Domin a baya Najeriya ba ta iya ci da kanta akalla kashi ɗaya bisa uku galibin abincin da muke ci shigowa muke da shi amma sakamakon zuwan buhari a ya haɓaka noma ko ba da kuɗi ba da ƙwazo da kuma tabbatar da mu riƙe kanmu mun koma gona sannan ɓangaren tattalin arziki buhari ya tsaya reality akan tattalin arzikin najeriya baya window dressing a ce muna na kaza muna na kaza yau muna na kaza saɓanin jam'iyyar da shi a tiku yake yanzu ta yi abubuwa da dama ta ce ma muna na biyu akan tattalin arziki while wannan was not true wannan shi ne dalilin da ka ke cewa Buhari ne zai nasara eh a nagarta ba shi zai nasara akan akan Atiku tsakanin Buhari da Atiku ne ne kake ganin cewa zai yi nasara ai wa Allah ke ma kanki kina so ki ci gaba a rayuwarki ga harin nan yanzu ba abin da yake tsinana mana Najeriya sai baba Atiku Kano kuma sai Abba haka ne haka ne mana to za amma me dalilin ka na faɗan haka me dalili na to gashi nan dai Najeriya ma yanzu me take ƙara mana ba abin da ake ƙara mana ita mu ake ji a ce gun ɗan siyasa eh da ba mu ƙarafuna nan gaba an buga rike karafuna sai dai mu buga wani ko kuma a sami wani aikin da shi ana so mu nutsu domin wannan danmu ba ma kawo komai a ciki baka gan cewa an samu ci gaba kasar nan akan wannan mulkin da Baba Buhari yake yanzu ba wani ci gaba ba wani ci gaba karafuna ake babu Allah kai yanzu kenan baka samu kake yanzu baka samu wani ci gaba ba mu karafuna a ce mu zo mu tafi campaign me ake tsina na mana karshe ma ya daya ce mu zare karfe mu buga dan uwan mu a koyi Najeriya sai a tiku kai yanzu kenan baka samu wani ci gaba ba eh ba wani ci gaba ce. ci gaba na koyi in ga eh a tiku ya dare yayi sama tsakanin Buhari da Atiku wani ne kake ganin zai nasara eh to gaskiya ni dai a tunanina Buhari shine zai nasara sakamakon gwamnati ita ce take hannunsa. Ko me yasa kace haka? Saboda dukkanin wasu madafin iko suna hannunsa. Wannan shine dalilin naka na faɗan haka? Eh. Wannan shine dalilina na faɗar haka. Saboda ni abin da nake tunani shine Buhari ko kan ce shi Atiku mutane gaskiya abin da nake nazari a kai shine mutane ba yin su suke ba kudin su suke yi. Dalili na na faɗar haka kenan. Tsakanin Buhari da Atiku ne ne kake ganin zai yi nasara? A bahari ne zai nasara. Saboda bahari ya zo da ajanda guda uku. Yaƙi da cin hanci da rashawa, tattalin arziki da me ɗayan ma. To, wannan ajandar tashi guda uku dukkaninta ba ta bai ci ƙarfinta ba. In kika ɗauki yaƙi da cin hanci da rashawa, yanzu Atiku mutumin da ya ba da cin hanci dala dubu biyar biyar aka zaɓe shi a firamare election ya za a kuma ki kwatanta shi da mutumin da fom ɗin ma sai masa aka yi yi eh, to kin ga yi magana ka zo ka kwatanta a tiku da bahar ai ba wata magana ba shi da account a waje ba shi da gidan mai ba shi da duk wasu abubuwa manya da kika sani a ƙasa shi yanda yake dan abin da yake da shi ma bai ta karaya karaya ba shanu yake kiwo da menene iya abin da muka sani na bari kenan amma a tiku ba miliyan nawa ne da shi biliyan nawa ya bayar aka zaɓe shi kuma yanzu ana magana cewa zai ƙara ba da cin hanci 'yan najeriya su zaɓe shi mu ba da kawai ba wani magana a tiku tsakanin buhari da atiku ne da kake gan cewa zai nasara na atiku nake so saboda buhari muna tunani zai mana abin alkhairi sai muka ga an ce sabanin shari'a sabanin hankali abin da muke zata ba shi ya mana ba gaskiya tunda mutane mutum yana fama da abin da zai ci amma haka mutum zai daure ya sai kaci na naira goma almajiran nan su ma haka suke yi kaci naira goma haka mutum zai saya ya tura mai amma abin da aka gani sai muka ga sabanin an ce shari'a sabanin hankali sai muka ga bambanci a wannan lamarin gaskiya abin da ya mana bai kyauta mana ba tunda an ce tsakanin mata da miji sai Allah har matar sai ta yi korafi akan abin da ya talakan Najeriya tsakanin Buhari da Atiku wane ne kake ganin zai yi nasara <laughs> to wannan ayi tambaya ce mai rikitarwa abin da ake nufi contradiction to amma eh, in kaka dubi lamarin da 'yan najeriya suke ciki rashin eh, wadatattun al'amura na rayuwa gaskiya ina ganin atiku zai iya wani kana ganin cewa atiku zai iya yin nasara zai iya dalili zaki tambaya Menene dalili? yawa dalili shine dan Najeriya yana cikin halin tsaka mai wuya a yanzu, especially su mu talakawa. So Atiku kuma na san zai yi amfani da powers ta kuɗi da yake da shi zai fito zai ba mutane. so in kika dubi zaben da ya gabata kowa ya tabbatar cewar kuɗi ne suka yi tasiri na primary election din su kenan na PDP so a wannan secondary school uh, secondary election ɗin ma Atiku Bases uh, Bahari kusan shi ma zai iya tasiri domin dai mutum ya zo wani da naira dubu biyar dubu biyu dubu ɗaya ma wani a halin da yake ciki zai iya karba ya zaɓi uh, Atiku kuma Bahari ni na tabbatar ba zai amfani da kuɗi ba tsakanin Bahari da Atiku wane ne kake ganin zai nasara ba Atiku Atiku ne zai nasara ƙwarai kuwa ko me yasa kace haka saboda magana ta gaskiya Buhari mun zabe ya fito takara three time Allah ya ba shi nasara a na uku mun yi masa kyakkyawan zato amma kuma magana ta gaskiya mun gaba haka ike ba tsakanin Buhari da Atiku wane ne kake gan cewa zai nasara a gaskiya mu dai a ganin 'yan najeriya duk da dai hausa na cewa alama karfi tana ga mai ba to mu dai mun san cewa in allah ya da muna da yakinin bahari ya fi jiko na nagarta da kwaliti na shugabanci saboda ko kwaliti ka duba na shugabanci akwai a ilmantama akwai kwaliti na gudu da zaki gan su idan education mutum yana karanta education akwai guda goma ba har a cikin wannan kwaliti na gudu leader din yana da yakinin ko ba za ka ce yana da 100% ba to yana da wasu kamar 70% a ciki duk wanda wanda sabanin Atiku wanda mu muna ganin tun zamanin baya da tun Atiku ma me ya me me jiya ta baranta na yau har Atiku za a ce wani muna tunanin ko shi zai shugabancin mu ko waye tsakanin Buhari da Atiku wane ne kake ganin cewa zai nasara eh to gaskiya magana ta gaskiya in kin yi dube da irin yadda a da baya muka tsinci halin ha'ula da muke fama da shi a yanayin ƙasa muna ganin za mu samu canji ta gurin buhari da irin tsanani da yanayin yadda tashin hankali yake a ƙasa najeriya to yanzu dai alhamdulillah mun samu kwanciyar hankali to amma gaskiya akwai kalubale babba ba karami ba dube da yanayin yadda matasa suka shiga halin haula'i sata da kuma ainihin zaman banza da kuma ainihin in kin duba rashin aikin yi don duk yadda za a kai a kawo aka ce a yanzu matashi yana zaune ba aikin yi kin ga dole sai sata ta yawaita kuma in kin yi dube da yanayin yadda tsarin yau yake aka ce matashi ba shi da aikin yi gaskiya dole ya sata dole ya sata magana ta gaskiya kuma muna duban yadda yake a da baya aikin yi ya yawaita lokacin shugaba goodluck yanzu gaskiya babu wannan ci gaba yanzu kenan dai babu wani ci gaba da aka samu a ƙasar nan tun daga lokacin da ya hau zuwa yanzu gaskiya babu wallahi tsakanin Buhari da Atiku ne ne kake ganin zai ci nasara Eh, gaskiya buhari muke bukatar ya maimaita tsakani da allah saboda shi muke ganin alamar cewar in har allah ya ba shi dama ya miƙe komai zai saiti a ƙasar nan saboda in aka ce wani ya hau ba buhari ba to duk abubuwan da muke tunani za a gabatar da su ba su wakana ƙasar nan ba akan wannan mulkin da yake yanzu kenan akwai wasu abubuwa da aka muku ne wanda kuka ji daɗi sa kuke ganin cewa shi kuka ga ya fi cancanta ya zarce eh tabbas akwai abubuwan da aka yi mana wanda yake za mu yi alfahari da su na farko ko zaman lafiyar nan ma alhamdulillah an kawo mana ci gaba bayan zaman lafiya kuma akwai abubuwa da dama wayanda yake an yi mana su a ƙasar nan <clears throat> ko ana yin su muna gani domin alamar ƙarfi tana ga mai kiba muna ganin abubuwa suna maɗato mu kuma abubuwan alkhairi ne mu talakawa kuma abin alfahari ne a ce mun rike baba buhari domin shine baban mu muka sake shi za mu fada wani hali ko kuma ce mu koma gidan jiya eh, gidan jiya mai tsami kenan ku danna subscribe domin samun sababbin shirye shiryen mu a cikin sauki